يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا za a ninka masa azaba a ranar alkiyama kuma zai dawwama a cikin azabar yana wulakantacce kaskantacce.